har yanzu duniya ba ta gudanar da wanda wani da shi gudanar shi babu shi wallahi ajo ne aka sa buki namu din mai kuma za a yi mai tun da shi ma yana kuma dole a yi mai yaro na ne har gida ya je kuma ya koma ga abin kuma ai da daɗi zai ji daɗi kuma tun da mu ma ya muna baya mun ji daɗi a yanzu mun yi mai shi ma zai ji daɗi a yi. to yanzu yaya rayuwarka yake tafiya a fagen tauraruwanka me ke faruwa rayuwa na noman take tafiya saboda idan nayi abin da ba shi bane iyayena za su ce in bari ko manya na za su ce in bari in bari abu mai kyau ne za su ce in yi zan yi to me ya faru a jihar Kano a duk me yake faru a jihar Kano kai dambe a jihar Kano kala kala dambe ba ma ɗaya ba ba ma ta ibada lami ne dambe a Kano ai yanzu ma ake yi yanzu ake nan ba kaje ga yara kana sun mai da kasu manya yanzu ganin yadda yara ke tasowa muna ja da ku manya wanda kun shahara kowa kun ci abubuwa a wannan fage wai shi idan aka dosa yanzu to shi yaro ai nan ba da ka san girma ko ba ka ba wani ya buge kawai ya sani bai san ya zai yi ma bai zuwa gobe ya kama ka ba za ka yi ba idan kana da madani kana buge ni yau da gobe yau da gobe na sanya zan yi ma in ma hukuntar da gobe ma ba za ka yi kama ni a ba to a yanzu dawa dawa kake ganin akwai magana a tsakanin ba wani magana kawai kawai dan baɗan abu gane duk wanda ya gara ba kawai ya kama dan baɗan abu gane kana zanen kai yaro karami ne muna da warinka muna da wanda suka fi kamar rashin kunya akwai suna nan birtin wani sama ba baka san su ba to yanzu akwai jama'a hudawa da dama da suke ganin har yanzu akwai sauran bashi da musulma daga wajen ka ba ai bashi ne wani ya ɗauki bashi akan mu ban biya ba wani mun ci bashi a gaji bai biya ba dama haka take dole wani kana ji gargare ka sake gaban mai a kwanakin baya dogon cisco ya ce duk wanda yake jin ya isa arewa eh. ya fito kai da magura bada ya ce yana ne ya shirya dogon cisco ya daga dogon cisco dan dambe dogon cisco ya hanya ce na wace a gashi ba shi ba mai gidan shi ba mai gidan shi ba wani yau kuma ɗaya daga cikin zaratan arewa dogon cisco ya kuma doki sun yi nan mara aliyu ga gisa. ba ma zai kai dubu ne ne shin yi dan bada aliyu ba kisa to ai shi dan bada ma haka yake yi dan bada abu gane dama amma in za a yi ai gobe kai ka sani za ka gani wayan alƙalin ba ɗaya ba ne ba to yanzu waye kake gana akwai magana a ba wani sauran magana kawai ko gana ma dama ya kama kawai dan bada abu gane duk wanda gani din yana yana cikin kafitanci ko ya buga ko yara kankana ga su nan wai su ba baka san su ba na gama suna nan bila adadin a kwanakin nan kana ganin an daga wani gasa kana ganin za ka kai labari kowa ina ne aka sanar da kuma ba taɓa kira na wani wani gasa na dambe na ki zuwa ko na ci tsoron wani bakariya ne har yanzu duniya ba ta gona na ba da wani na ji tsoron shi babu shi wallahi